there are over 4 million people who did multiple registration and electoral offense that we removed from the register. Shugaban hukumar zaben Najeriya Professor Atahiru Jega kenan a lokacin da yake amsa tambayoyi daga 'yan majalisar dattawa. Jega ya ce ɗage babban zaben ya biyo bayan shawarwari da samba da suki mai bawa shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro da ma na manyan shugabannin hukumomin tsaro suka bashi ne wani abu da sanata kabiru ibrahim gaya ke cewa da ya yi amfani da sabuwar dokar zaben da ba matakin da za a ɗauka kenan ba na ka masa wani tsarin doka na na ita hukumar zaben da muka yi sabuwa na ce masa bangare 26 kasafi na ɗaya a doka ta 26 ta ce cewa ba za ka iya daga zaɓe a kawai ya wurin da rigima ta shafa ba za ka zo ka daga zaɓe a kan duk najeriya ba muna da logan ɗari bakwai da saba'in da hudu muka tambaye shi ina ne ake da matsala ko su a wurin suke da matsala suka ce yobe jihar yobe suna logan biyu adama suna logan hudu borno suna da kusan logan takwas idan ka haɗa duka man goma sha hudu kenan me zai sa su hukumar tsaro ko shugabannin tsaro su ce masu ba za su iya garantin zaɓe ba logaman goma sha hudu da logaman ɗari bakwai da saba'in da hudu idan ma cire logaman sha hudun nan su ne baka iya zaɓe ba in ka samu sauƙi ko da a wannan satin ko a washe gari ne ma sai ka je ka zaɓi wani logaman matsa amma ba za ka hana zaɓe a najeriya ba don akan logaman sha hudu so da mun gaya masa cewa babu wata shawara za a zo a sake gaya masa ko nan gaba a zo a ce a ba su yi garantin tsaro ba daga ba zai yi ba lalle ne yi zaɓe kuma lalle ne a samu tsaro a wurin zaɓen kuma lalle ne muna roƙon jama'a su fito a yi zaɓen nan lafiya a tashi lafiya. Yawancin tambayoyin sun jibanci sabon na'urar tantance katin zaɓe ne da ya kawo majalisar har ya musu gwajin yadda za ta yi aiki da gwada katinan dindindin na wasu 'yan majalisar a zauren majalisar. Yaya ga irin ƙalubalantarsa da 'yan majalisar suka yi a game da shirye-shiryen hukumar zaɓen? tambayar kenan da na yi wa Profesa Tahiru Jega. Alhamdulillahi wannan dama ce ta samu domin mu yi bayani da faɗakarwa ga yadda za a yi amfani da ita wannan na'ura ta tantancewa ranar zaɓe. Mun ɗauki matakai da yawa na tabbatar da ingancin wannan na'urar. kuma wannan gwaji da muka yi domin 'yan majalisar dattawa su gani kuma duniya ta gani shine don dai mu ƙara jaddadawa jama'a cewa duk abin da muke yi muna kokari ne domin a kara kawo inganci na zaɓe kuma ina fatar 'yan majalisa sun gamsu da wannan bayani waɗansu 'yan majalisa sun bayyana ra'ayoyinsu a game da zaman na yau da farko ga sanata ahmed lawan daga jihar yobe a mun gamsu ni dai na gamsu saboda ina ga duk tambayoyin da ya kamata mu masa mu na 'yan majalisa mun masa kuma an so shi da ya bayar ni na gamsu da an so shi nan fatanmu shine Allah ya sa nufin da INEC take da shi na ayi zaɓe da kuma 'yan Najeriya suke da shi na ayi zaɓe 28 ga watan Maris watan gobe da kuma 11 ga watan April a samu haka nan. Kuma 'yan Najeriya kowa ya sa kunnansa ya buɗe kunnuwansa ya buɗe idanunsa ba mu da abin da zai kawo mana zaman lafiya a ƙasar nan kamar yin zaɓuka nan da aka sa a gaba. Sai sanata Abdulmumin Hassan daga jihar Jigawa. Ni na yarda da abin da ya faɗi. ya tabbata mana da cewa hukumar zaɓe a shirye take ta gabatar da zaɓe to ita wannan na'ura wato card readers yana da wahala a magudin zaɓe da ita yana da wahala duk ƙasashen da aka amfani da su irin su senegal su eh, da aza ghana a india da makamantansu an tabbatar da ingancinsu jiga ya jaddada cewa hukumar zaɓe za ta yi amfani da na'urar ce wajen tantance masu kaɗa ƙuri'a ba wajen kaɗa ƙuri'ar ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.